أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau muna uku ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da sha tara haka ne ko? sha tara ga watan biyar miladiya takwas. cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul anbiya inda muka tsaya kan aya ta nawa muka tsaya ta 17 zamu tashi akan aya ta 18 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ نعم الله ما دوكاكين سركي يتي وله من في السماوات والأرض abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne wa mani indahu da waɗanda suke wajen Allah waɗanda suke wajen Allah madaukakin sarki la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai ga barin bautawa Allah wala yastahsirun kuma ba sa gajiya ba sa gazawa yusabbihuna al-laila wan-nahar suna yin tasbihi dare da rana la yaqturun ba sa yankewa amittakhazu alihatan min al-ard yanzu ko sun riki wasu ababan bauta ne daga ƙasa hum yunshiruna waɗannan ababan bauta din su ne suke tada matattu sune suke raya waɗanda suka mutu ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana labarta mana yana ba mu labari yana faɗa mana cewa shi ne yake da mallakin abin da yake sammai da kasai don haka duk wani wanda za a ɗauka a raba wa Allah a matsayin ɗa a matsayin abokin tarayya to wannan ba abokin tarayya ba ne na Allah Allah bai da abokin tarayya duk abin da ke cikin sammai da kasai mulki ne na Allah anan da Allah ya ce walahu man fis samawati wal ard na Allah ne abin da ke cikin sammai da kasai ay milkan wa khalqan a halitta na Allah ne mulki kuma gaba ɗaya na Allah ne wa tadbiran hatta ma tsara gudanarwa din duk na Allah ne ba wanda yake da iko a ciki ko wani abokin tarayya wa man indahu waɗanda suke wajen Allah madaukakin sarki anan ana nufin ma'ana mala'iku waɗanda su waɗancan mushrikai suke cewa ‘ya'yan Allah ne mata, waɗannan mala'iku da suke wajen Allah maɗaukakin sarki, la ya na an ibadatihi, ba sa girman kai ga barin bauta Allah, ba sa girman kai ga barin ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki, don haka su ma bayi ne daga cikin bayin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta, bayi ne da suke ƙarƙashin ikon Allah maɗaukakin sarki, ba ‘ya'yan Allah ba ne ba abokan tarayya bane da Allah madaukakin sarki wala yastahsirun ba sa kuma gazawa ba sa gajiya anan lafazin al-istihsar an ƙara ta'un da sinun saboda akai matuƙa wajen fito da wannan sifa din ta rashin gajiyawa din kamar ma'ana kace al-istikbar an ƙara sinun da ta'un dan a nuna girman abin da yadda yake girma wana Allah ya ce wala yastahsiruna ba sa gajiyawa a waye gari a ce mala'iku sun gajiya da bautawa Allah ko a waye gari a ce mala'iku sun ce su sun gaji da wannan abin da suke sun kosa da wannan bauta ta Allah madaukakin sarki a'a waɗannan mala'iku ba sa yin haka yusabbihuna al-laila suna yin tasbihi dare da rana suna tsarkake Allah dare da rana dare da rana la yafturuna ba sa yankewa ba sa bari har ma kamar yadda ya zo wani da ake kira abdullahi bin al-haris ya tambaye ka'abul ahbar cewa su mala'iku ba su da wani aiki sai tasbihi ne ba wani abin da yake shagaltar da su sai tambaya cewa waye wannan mai magana sai aka ce masa wani ne daga cikin bani abdul mustalib sai ya matso da shi kusa da shi sai ya ce masa yabna akhi ya kai dan uwana hali ka shay'un anin nafas akwai abin da ke hana ka numfashi kowa yanzu a cikin bai duba akwai abin da ke hana shi numfashi dan yana magana ko yana tafiya ko yana cin abinci ko yana bacci akwai abin da ke hana shi numfashi sai ce babu sai ce to inna tasbiha lahum bi manzilatin nafas tasbihi a gurin mala'iku kamar numfashi ne gurin kaga babu yadda za a ce yau ka gajiya da numfashi ba za ka yi ba da haka wannan aya tana gwada mana mala'iku suna cikin bautar Allah ba sa yankewa ko yaushe cikin bautawa Allah madaukakin sarki suke sai Allah ce amittakhadhu alihatan ko ko waɗancan ababen bautar waɗannan mutane kai waɗannan mushrikai sun riki wasu ababen bauta ne min al-ardi daga ƙasa min al-ardi anan wasu malamai suka ce abinda yake gwadawa wannan kalma ta min al-ardi daga ƙasa tana gwada bacin aqidan mushrikai ta yadda ma'ana suka ɗauki wasu ababen bauta kuma ababen bautan ma na ƙasa kun ga mala'iku a sama suke duk akwai mala'ikun da suke a ƙasa amma dai yawanci an maganar mala'iku sama ake magana kamar yadda ya inganta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sama ta yi ƙara ta motsa ta yi ƙara wa hukkalaha an ta'id kuma ya cancanta ke wannan ƙara din domin babu wani bigire daidai da gurin ‘yan yatsu guda hudu face akwai mala'ika a wajen yana bautawa Allah kun ga ma'ana cike take da mala'iku to idan ya zama na ko da za ku riƙi ababen bauta ma sai ku riƙe na ƙasa ko dai ma'ana wasu malami suka ce ali hatan min al ko kuma ya zama a'a ababen da aka sassaƙa daga ƙasa irin katako irin bishiya da sauran gumakan ku na duwatsu waɗannan wani abuwa ne na ƙasa to da haka ana ana ana so a nuna musu kaskancin abin da suka ɗauka da kuma tunaninsu tunani ne ma mara kyau ta yadda suka ɗauki abin da yake na ƙasa to Allah ce sun riƙe wasu ababen bauta ne daga ƙasa yun shiru na waɗannan ababen bautar su ne suke raya matattu su ne suke raya matattu suke busa musu rai suke tashin su kaga anan ko ko shakka babu sun san cewa waɗannan ababen bauta nasu ba sa rayawa ba sa kashewa to anan ma'ana kamar Allah yana kore musu cewa to waɗannan waɗanda ba sa rayawa ba sa kashewa to ya za ku rike su kuma da su ababen bauta babu ko shakka ba su cancanta abauta musu ba domin ba su da sibobi irin na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shine wanda ya cancanta abautawa amma wani katako ko wata bishiya ko wani dutse ko wani dan adam ko mala'ika ko aljani duk waɗannan ba su cancanta da bauta ba kuma an aka bauta musu an yi shirka kuma bautar su ce bautar Allah ce kaɗai ta gaskiya ma'ana Allah kaɗai shi za a bauta ya zan bauta ce bisa cancanta kuma bisa gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya ce mai لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون نعم وبنجي الله مدوكاكين سركي ce لو كان فيهما آلهة inda da akwai wasu ababen bauta a cikinsu ba na sama da ƙasa lafasa illallah wanda ba Allah ba inda akwai wani abin bauta daban a cikin sama da ƙasa wanda ba Allah ba lafasa da ta da sun ɓace da sun cakuɗe da sun lalace fa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi amma yasifun gabarin abin da suke sifata Allah da shi la yus'alu am la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar Allah dangane da abin da yake aikatawa wa hum yus'alun su ake tambaya amittakhadhu min dunihi alihatan ko dai sun rike su ababen bauta ne koma bayan Allah wal ka ce Hato burhanakum ku ka hujjojin ku hadha zikru man ma'iya wannan shine ambato na wanda ke tare da ni wa zikru man qabli da wanda ma da ambato na wanda suke gabani na bal aktharuhum la ya'lamuna al-haq Allah ya ce mabi yawancin su ba san gaskiya ba fa hum mu'ridun dan haka su masu bijirewa ne anan ubangiji Allah madaukakin sarki yana bawa bayi cewa dalili dalili na hankali da zai nuna maka cewa Allah ɗaya ne babu wani Allah babu wani abin bauta koma bayan Allah sai Allah ya buga mana misali da abin da muke gani ya fito mana da abin a fili ce na fihi ma alihatun da da akwai wasu ababen bauta fihi ma nan da zai kuma zuwa ga sama da ƙasa inda a cikin sammai ko a kasai akwai wasu ababen bauta illallah waɗanda ba Allah ba akwai wani abin bauta a sama ko akwai wani Allah a ƙasa ko akwai wasu alloli a sama ko wasu alloli a ƙasa waɗanda ba Allah ba Allah fasa da sama da ƙasa sun lalace wannan raddi ne ga nuna bacin aqidan mushrikai da suka sanya wa Allah abokan tarayya shirkan makka sun san Allah ne ya halitta in an tambaye su waye ya halicci sammai da kasai suna cewa Allah ne waye ya halicce ku Allah ne to waɗannan gumakan da kuke bauta ba suka ce ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa mu ba ma bauta musu muna so su kai mu zuwa ga Allah ne tsani ne tsakanin mu da Allah sun riki waɗannan ababen bauta tsani tsakanin su da Allah wanda wannan tsani tsani ne batacce akwai tsani tsakanin Allah da bayi amma tsani wanda za su zo su karantar da mu abin da Allah yake so tsarin da suke tsanin da suke isan mana da sakon Allah ne annabawa waɗannan annabawa wasita ne bainana wa baina khaliqina wasita ne tsakaninmu da wanda ya halice mu amma wace irin wasita wasita ta karantar da mu ta koya mana abin da Allah yake so amma a ce annaba za mu rika a matsayin mu kirawo su mu bauta musu su kuma su kai mu ga Allah wannan babu idan mutum yayi haka yayi shirka aljani mutum zai rika ko wani mutum cewa wannan mutumin in na tashi addu'a shi zan roka in na tashi neman arziki neman dukiya neman lafiya neman wani abu shi zan kirawo saboda mai ne ban isa in kira Allah ba sai dai in kira wannan shi kuma ya kira Allah ko ya faɗa wa Allah Allah ya bani wannan babu tsakanin Allah da bayi isa Allah ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah ce da sun tambaye ka gaya musu ne qarib ina kusa ujibu da'watad da'i iza da'an ina amsa addu'an mai kira idan ya kira ni da haka ubangiji tsakanin shi da bayi babu wasu tsani da su ne za a bi a bauta musu ko a kira su sannan sa da mutum da Allah madaukakin sarki sai dai tsani na annabawa waɗanda za su karantar da mu abin da Allah yake so to da a ce a cikin sammai da kasai akwai wasu alloli da ba Allah ba da sama da kan sun lalace to su kai suna cewa a'a waɗannan ababen bautan mu tsani ne tsakanin mu da Allah da haka in sun je aikin Hajji suna yin tawafi ga Ka'aba suna cewa labbaika Allahumma labbaika mun amsa maka ya Allah mun amsa maka labbaika la sharika laka mun amsa maka baka da abokin tarayya illa sharikan tamluku wa ma malak sai wani abokin tarayya wanda naka ne abin da ya mallaka ma naka ne kana da wani abokin tarayya amma shi ma naka ne to sai Allah ya nuna musu babu wani abokin tarayya law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata anan menene bacin sammai da kasai shine a ga sun lalace akan tsarin da suke kai ka kalli sama za ga akwai taurari a cikin sama suna fitowa lokacin da Allah ya tsara musu suna bacewa lokacin da Allah ya tsara musu ko sa rana da wata suna tafiya kowanne yana bin hanyar shi yana tafiya kan falakin shi da Allah ya tsara dare yana zuwa idan ya tafi hasken rana hasken yini ya zo haka ake ta tafiya sama din nan ba a taɓa ganin ta tsage ba ko ta gamu da wata matsala kamar yadda Allah ya ce farji al-basar hal tara min ka duba ka sake kallon sama za ga wata tsaga sun marje al-basar karrataini ka ƙara dubawa karo na biyu yan qaribu ilayka basaru basar khasi'an ganin zai dawo yana mai ma'ana ƙasƙanci, wa huwa hasir ba yadda za a duk iya kwakwaka da kallon ka ce ka gano nan a sama akwai wata tsaga ko wani amfani ba to kaga sama tsare take kenan ƙasa ita ma tsare take za ga yadda Allah ya tsara ta ya shimfiɗa ta ya kabe ta to Allah ce da da wani abin bauta koma bayan Allah a cikin waɗannan sambai da kasida da sun ɓaci ma'ana da sun ruguje to ta yaya za a yi su ruguje saboda za a samu shi Allah maɗaukakin sarki yana da ma'ana sibobi sibobin Allah din nan asar alamu na wannan sibobin Allah suna nan a bayyana a ko'ina yanzu misali a Allah maɗaukakin sarki ya sibatu da yin halitta alkhalik menene alamu na Allah alkhalik ne dukkan mu nan Allah ne ya halicce mu sammai da kasai da duk abin da ke tsakaninsu Allah ya sibatu da sibata ta al'ilmu ya asar ya asar na wannan ah, wannan sifa ta Allah shine yadda Allah ya san duka abubuwan da suke gudana babu abin da Allah bai sani ba ta yadda zaka shiga cikin wani hali na kakanika kai ba wanda ya san mata ka shiga ka kira Allah a cikin duhun dare kuma ya amsa maka kaga kenan ashe ya sani kenan kaga akwai asar na wannan ni'ima din na wannan sifa din ta Allah to daga cikin sifofin Allah akwai kudura iko cikakken iko da Allah yake da shi wallahu ala kulli shay'in qadir wannan zai zai zai za ka gane haka ta hanyar kallon abin da ke gwada wannan iko na Allah din za ga cewa wani sa'in kaza zai zo ka dauka kaza ne zai faru sai Allah ya canza wani abu kafin shigowar azumi din nan kowa hankalin shi a tashe yake ana zafi ana tunanin ya za ya azumi amma tsakanin dan lokaci kankani sai gaba ɗaya kuma yanayin ya canza sai ya ragu akan yadda yake a baya kaga wannan yana maka ikon Allah ma'ana Allah yana da iko akan duk abin da ya ga dama to inda da wani Allah a sama ko a ƙasa kaga zai zama shi ma yana da kudura kenan yana da iko to wajen bayyana wannan alamun ikon nashi anan lamarin zai lalace misali yanzu akwai a ce akwai wani Allah sai ya zama yana so yi ruwa ɗayan kuma baya so a yi ruwa to kaga ɗayan bene zai faru ko ko ma'ana abu uku ya faru ko dai a yi ruwa din nan to wanda ya gaza yi ruwa din ba Allah bane domin an fi karfin shi Allah kuma ba wanda ya fi karfin shi idan ya zamana yana son ai ruwa ɗayan baya son ai ruwa sai aka yi ruwa din to wanda yake son ka ai ruwa din kuma aka yi ruwa din to ya nuna kudirar shi ba ta amma ba ce kudirar shi ta zama nafisa ya tashi daga Allah kenan ko kuma ya zama an yi ruwan duka an kirin ruwan an yi ruwan wannan kuma ba zai haɗu ba ba zai haɗu ba ɗaya ce yana so kai ɗan adam ka zauna ɗaya ce yana so ka ɗan adam ka miƙe a ce ga ka a zaune ga ka a miƙe ba zai yiwu ba ko da abin da za ka iya ƙaddarawa a haɗa abuwa guda biyu don malamai na cewa duk abin da gani wani abin da zai tasiri akan wani abu in aka sa sai dai ɗaya tasiri ɗaya ki ba yadda za a yi guda biyu masu cikakken tasiri kuma su yi cikakken tasirin a kai inda an za ka ɗauko abu abin da zai sa abu tsami ka ɗauko abu mai tsami ka zuba a cikin kunu in ka sha mai za ka ji tsami saboda wannan tasirin wannan abin shine abin ya tsami to sai ka kawo tsami ka sa kuma kawo abin zaki ka sa a ciki kuma ka sai soke ya tsami ya zaki dole zai zama da yarin jayi daya ko dai ya zama na ya yi zaki gaba daya kaga tasirin tsamin bai yi ba ko kuma ya zama a'a ya yi tsami gaba daya kaga zakin bai tasiri ba kenan ko kuma ya zama akwai tsami tsami amma zakin ya bi yawa kaga zakin yi rinjaye. ko kuma ya zama akwai zaki amma tsamin ya bi yawa kaga tsamin ya yi rinjaye. ba za ka sami su daidai wa daida ba akai to idan aka ce alloli guda biyu ne ɗaya yana son yi ruwa ɗaya yana son kada yi ruwa kuma abuwa duka min ba za su faru ba ko kuma duka abuwa biyu su kiba ruwa ce ɗaya yana so a yi ruwa ɗaya baya so sai duka abuwan su kiba ruwa shi ma wannan ba zai yi ba idan ba a yi ruwan ba burin ɗayan ne ya cika in an yi ruwan burin ɗayan ne ya cika ba da za a ce kuma ba za a yi ruwan ba kuma a ce duka bin ba za su faru ba to da haka idan ka kalla sai Allah yana gaya mana a cikin wannan aya da da akwai wasu ababen bauta kuma bayan Allah da sama da kasa ba za zauna lafiya ba kuma ka kaddara wani zai iya cewa to ai za a iya samun guda biyu ɗaya bi ɗayan fawa to in ɗaya bi ɗayan fawa to ɗayan ba Allah bane dan ba wanda ya bi Allah inna Allah azizun Allah mabuwayi ne wa kana Allah azizan Allah mabuwayi ne ba a rijayar Allah to idan aka ce ai sun daidaita sun yi ishtiraki cewa sun sun daidaita cewa za su tafiyar da da mulkin a tare to anan ma dole sai ɗaya ya bi ɗaya sai dai ya bi daya ko da shago ne kuka daidaita za ku tafiyar da shi in ma dai ku daidai a ƙarfi yanzu muna da shago na sa miliyan ɗaya ka sa miliyan ɗaya tare muke zama za mu tafiyar da shi komai daidai da daidai kaga anan ba wanda ya bi wani don haka ne ba yadda za a ce ba su ba Allah bane da ba wanda ya ɗara wani a ko kuma ya zama na dole sai ɗaya ya bi ɗaya sai ɗaya ya ba ɗaya umarni da haka a nan babu yadda za a kamar yadda Allah ya gaya mana da samai da kafsai akwai wasu ababen bautawa ko ma bayan Allah to da sun lalace kuma ɗabi'a ta mai mulki a dai inda yake so yake kullum ya zama shi ne sama baya so a fi ƙarfin shi kullun yana so ko da yanzu a rayuwa yanzu aka yadda muke rayuwa akwai sarkin Kano akwai sarkin Katsina akwai sarkin kaza waɗannan sarakuna idan suka haɗa a wani guri kowa so yake nuna fan mulkin shi kowa so yake nuna shi ne gaba kowa so ko da a junan sun san wane ne gaba da wane gaba da wane amma a nan kowa yana so ya nuna fadawan shi za a ga suna tare da shi yana so ya nuna shiga shi yana so ya nuna mulkin shi yana so ya nuna kaza to idan ya zama na alloli biyu ne da mu to da ba za a zauna lafiya ba ɗaya zai taya kaɗai ne har sai ya zama ya yi rinjaye a kan ɗaya to shi yasa nan Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa da da akwai wasu alloli koma bayan Allah a cikin sambai to la ta da sun ɓaci da ba za a zauna lafiya ba fa subhanallahi idan haka sarki ya tabbata ga Allah da inda ga wannan kalma ta subhanallah galiba za ga tana biyo bayan wani abu ne da ya nuna shirka wani abu ne da ya nuna cewa an dangana wa Allah wani abin da bai dace wa qalu takhadha Allahu walada sai a ce subhana nan ma yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata sai aka ce fa subhanallah haka can lokacin da aka tambaye annabi Isa an ta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah me yace qala subhana ci tsarki ya tabbata gare ka da haka anan fa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin sammai ku duba ana ana maganar sama da ƙasa ubangijin al'arshi kai ku duba ana maganar sama da ƙasa da ayat ta zo ƙarshe ce rabbil arshi ba ta ce rabbis sama'i wal ardi ba saboda me saboda al'arshi yafi sama da da ƙasa girma to ubangijin al'arshi al'arshin da yafi sama da ƙasa ina ga sama da ƙasa to ubangiji ya tsarkaka ubangijin al'arshi amma yasifun dangane da abinda suke sifata shi la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar Allah abinda ya aikata anan ana nuna maka hatta waɗannan mala'iku da Allah ya ce wa man indahu kaga Allah ya raba su gurin shi ko wanda suke wajen Allah to kada ka dauka wai a sama din suna tarayya da Allah cikin mulki kada ka dauka a sama suna tambaya tambaya ta ta kwakwa dan me Allah zakai kaza dan me Allah baka yi kaza ba la yusalu amma yaf'alu ba a tambayar Allah abin da ya aikata sai anan ibn ashur yake cewa an kore tambaya amma banda tambayar neman ilimi da fa'idantuwa قالوا أتجعل فيها من يفسد dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kaga suna tambaya ne amma ba tambaya bace irin dambe zakai kaza ba zakai ba kamar yadda ma'ana tambaya ta hanawa ta iko a'a tambaya ce nan ta neman sani haka nan ba a kore tambaya ta addu'a ba irin wanda muke yi zaka ce Allah ka bani kaza ya ubangiji kai min kaza wannan ba kore ba anan tambaye da kore ita ce tambaya ta dan me Allah zai yi kaza bai isa yayi ba sai abin da suke so to Allah la yusalu amma ya yaf'alu wa hum na sune ma ake tambaya waɗannan mutane waɗannan ababen bauta sawa'un mala'iku ne ko aljanu ne ko masu waye su ake tambaya amma su ba a ba sa tambayar Allah madaukakin sarki sai dai su a tambaye su dan me suke wannan aya take nuna cewa annabawa da dukkan bayi da mutane Allah madaukakin sarki zai tambayi kowa sai Allah ya ce amittakhadhu min dunihi alaha to yanzu ko sun rike koma bayan Allah wasu ababan bauta ne yadda wannan dalilai sun rike wasu ababan bauta kaga yanzu an babu dalili na hankali cewa babu wani Allah guda biyu inda da akwai da sama da kasa ta lalace to sai yanzu kuma sai aka ce wa annabi kulka ce hatu burhanakum ku ka hujja ma'ana yanzu in kuna da hujja ta naqali ga dai hujja ta hankali ba ku da ita to in kura da hujja ta nakali wanda aka nakalto ku kawo haza zikru man mamaiya haza wannan akai amfani da ismu ishara haza wannan ana nufin wannan alqur'ani anan an yi ishara ne ta yadda shi mai saurari ya san akwai alqur'ani kuma ya san alqur'anin kuma bai isa ce babu shi ba kuma bai isa ce alkur'ani bai kunshi abubuwan da Allah yake so ba sai aka ce haza a lokacin da wannan aya take so kama ba a rubuta alkur'ani yadda yake a yanzu ba da haka anan akwai ishara cewa nan gaba qur'anin zai zama abu rubutacce ta yadda za iya nuna shi sai sai Allah ce haza wannan zikiru man shine ambatan wanda suke tare da ni ma'ana alkur'ani a cikin shi an yi an yi bayanin halal an yi bayanin haram an yi bayanin komai ku kawo hujja daga ciki da ke nuna cewa Allah yana da abokan tarayya wa zikiru man qabli ga kuma ambatan wanda suke gabani na na al'ummun da suka gabata an yi bayanin abin da ya faru ga al'ummun da suka gabata sannan ga taura, ga zabura ga linjila waɗanda tafi da aka wa da annabawa in a cikin su ne kuke da hujja cewa ubangiji Allah madaukakin sarki yana da abokan tarayya ku kawo wanda a gaba zamu ji Allah ya ga mana dukkan annabawa ba annabin da yazo da shirka dukkan annabawa sun zo da tauhidi sai Allah ce bal aktsaruhum kamar wannan mafi yawancinsu la ya alamu haqqa ba san gaskiya ba dan haka wa fahum mu'riduna su suke bijirewa ga barin gaskiya ga barin alqur'ani da haka suke jayayya akan tauhidi amma haƙiƙanin gaskiya duk wanda ya san gaskiya to ya san Allah shine kaɗai abin bauta ba wani abin bautawa a cikin sammai da kasai da kuma abin da yake koma bayansu, sai Allah madaukakin sarki ya ce me wama أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول kun ga ai a baya an ce ga su kawo dalilai daga littafin wanda suka gabata sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da muka aiko gabanin ka ya rasulullah illa nuhi ilai face mun masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai ni fa'budun da ka ku bauta min dukkan annaba da tauhidi suka zo babu wani annabi da yazo da sabanin tauhidi kamar yadda ya inganta cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa nahnu ma'ashiral anbiya ko inna ma'asharal anbiya mutaran annabawa ikhwatul li'allat yan uwan juna ne ikhwatul li'allat sune waɗanda suke baban su daya iyayen su mata daban-daban yan uba kenan ikhwatul li'allat ƴaƴan mutum ɗaya ne wa ummahatuna shatta amma iyayen mu mata daban-daban me yake nufi manzo Allah yana nufin toshen addinin annabawa ɗaya ne tauhidi dukkan annabawan Allah sun zo da tsarkake Allah sun zo da ta Allah da bauta ba wani annabi da ya zo da shirka ba wani annabi da ya zo da wa wani Allah a inda annaba suka babbanta wajen shari'a wannan ya zo da a ayi sallah guda biyar kamar yadda yake a cikin addinin mu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani annabi ya zo da sallah amma kila ba guda biyar bace ko ta bi haka kamar yadda hadisi ya nuna annabi Musa sallar da aka ba mutanen shi ta bi haka annabi ya zo da alwala sallallahu alaihi wasallama ya koyar da zai yi wani annabin ma ya zo da alwala amma ba lalle bane zama irin ta manzon Allah a shari'a Allah ce da kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane annabi yana da tsari da shari'a da yake bi amma wajen tauhidi abu ɗaya ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yace ce wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tanibut mun karanta a cikin suratul araf yadda dukkan annabawan Allah suke cewa ku bautawa Allah shi kadai malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abin bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki wannan shine abin da aka aiko dukkan annabawa da shi da haka ana Allah ce babu wani wanda muka aiko gabaninka face haka Dan haka dalilai na hankali suna nuna Allah bai da abokin tarayya dalilai na naqali wanda za a ciro daga annabawa ko daga alqur'ani suna nuna cewa Allah bai da abokin tarayya dama kuma hujja imma naqaliya wa imma ma'qula imma aqaliya wa imma naqaliya duk wanda hujja ko dai ta hankali ko hujja ta nafsi da za a ciro to duka guda biyun babu inda suka nuna Allah yana da abokin tarayya qatada yana cewa Allah bai aiko ni annabi ba face da tauhidi da haka shari'o'i ne suka bambanta amma dukkanin abinda annaba suka zo da shi tauhidi ne shine abinda Allah yake faɗa mana anan da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da tauhidi bai saba wa sauran annabawa ba ya zo da abinda dukkan annabawa suka zo da shi da haka babu abinda za ku yi face ku imani da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa qalu wa qalu ittakhadha ar-rahman walada بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون نعم سي الله يتيغا بدا بامو لابارين أبين دسكي فدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي الله ميراما يارك إتا الله ينادى إتا سي الله يتي سبحانه تركياتا بدا الله بل عباد مكرمون آه bayi ne dai masu girma waɗannan mala'iku da suke cewa ‘ya'yan Allah ne mata, labazin alwalad yana ɗaukan maza yana ɗaukan mata, da haka anan ana hakaito mana abin da mashirikai suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata, shi ne Allah ya ce, Subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah. Bal, yadda magana take, wannan abin da malamai suke kira al'idirabul ibtali, kamar ka ce waccan magana magana ce mara kyau, magana ce wadda ba daidai ba, bal yadda abin yake ibadun bayi ne mukramuna waɗanda aka girmama waɗanda Allah madaukakin sarki ya girmama su la yasbiqunahu bil qawl ba sa riga Allah wajen magana su gabaci Allah su shi gaban Allah wajen magana wa hum bi amrihi ya'malun kuma da umarnin Allah suke yin aiki kun ga Allah ya yana yaban mala'iku kamar yadda a baya ayoyin da muka karanta a baya Allah ya gaya mana abin da suke yusabbihuna al-laila wan nahara la yafurun Allah ya gaya mana wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun wa anan ma sai Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawl ba sa shan gaban Allah da magana ma'ana su riga yin Allah yin magana ba sa yi ba sa faɗar wani abu sai abinda Allah ya umarce su sannan wahum bi amrihi ya'maluna da umarnin Allah suke yin aiki wannan yabo da Allah yau mala'iku ya yi musu shi a wani waje banda nan kamar inda Allah yake cewa alaiha mala'ikatun qilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su suna aikata da abin da aka umarce su Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin sai Allah ya ce me kiraman katibin kuna da masu kiyayewa masu kula akan ku kiraman kun ga Allah ya sibata su da girma bal ibadun mukramuna kiraman masu girma na marbuta sai Allah ce mai na ma taf'alun suna sanin duk abin da kuke aikatawa kamar kuma ayoyin da muka riga suka gabata anan zamu ji yadda Allah madaukakin sarki anan ba ya yabe su da haka mala'iku ba 'ya'yan Allah bane a'a bayi ne na Allah kuma suna tafiya ne karkashin umarnin Allah ba wani wanda zai wani abin da Allah bai umarta ba ba kamar yadda ko kafirai kuke rayawa cewa waɗannan ƴaƴan Allah bane sai Allah madaukakin sarki ce ya alamu ma baina aidi Allah ya san abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su anan ya alamu ma baina aidihim malamai wasu suka ce shine sun san abin da suke aikatawa wa ma khalfahum da abin da ke bayan su da abin da za su aikata wasu suka ce ya alamu ma baina aidihim ubangiji ya san abin da ke gabanin su ya san abin da ke gabanin su anan ana nabin na lahira wa ma khalfahum da abinda suka baro a baya na duniya ba abinda Allah bai sani ba wala yashfa'una kuma ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai ga wanda Allah ya yarda da shi illa liman irtada sai ga wanda Allah ya yarda da shi mala'iku ba wanda za su ceta sai wanda Allah ya yarda su ceta da haka ko da kuke cewa 'ya'yan Allah ne za su cece mu a gurin Allah ba fa za su ceto ba sai wanda Allah ya ce su ceta wa hum min khashyatihi mushfiqun su kuma dangane da tsoron Allah masu jin tsoro ne min dinnan aile ajli khashyatihi mushfiqun saboda tsananin tsoron Allah suna masu tsoro da firgici saboda tsoron Allah madaukakin sarki da haka bayi ne na Allah madaukakin sarki wannan yake nuna cewa ba ababan bauta bane a'a su ma Allah madaukakin sarki suke bautawa sai Allah ya ce wa man yakul minhum wa man yakul minhum in إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين نعم ومن يقول منهم duk wanda a cikin su minhum ai daga cikin mala'iku duk wanda a cikin zai ce inni ilahun ni abin bautawa ne min dunihi kuma bayan Allah fa wannan zamu saka mai da wutar jahannama fadhalika najzi zalimin haka kuma muke sakawa azzalimai wanda ya nuna duk wanda zai ce shi Allah ne to azzalimi ne kuma duk wanda zai ce shi Allah ne kuma dan wuta ne dan Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaqul minhum waɗannan mala'iku duk daga Allah ya bada subobin su ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna duk da wannan subobi da Allah ya ba su bayi ne na Allah da wani daga cikin su zai ce shi Allah ne duk da ba za su ce ba amma dai akan kawo irin wannan dan me saboda a tsoratar a razanar kamar yadda Allah ya magana kan annabawa da ya jero sai ce walau ashraku la habita ma anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da duk abin da suke aikatawa ya wannan annaba ba za su yi shirka ba manzo Allah yake cewa manzo Allah la in ashrakta la yahbatanna amaluka to dan ma kamar shine wa man yaqul minhu don wanda a cikin su zai ce ita ba za su faɗa ba amma a kaddara tanazzulan da wani zai ce duk da girmansu a gurin Allah da wani zai yi da'awa yana da haƙƙi a bauta masa inni ilahun ya ce ni abin bauta ne min dunihi koma bayan Allah fa zalika najzihi jahannam to wannan zamu saka mai da wuta jahannama sanan za gane duk waɗannan da suke fitowa suna da awar su alloli ne ko kuma suna da awar shehunnan su Allah alloli ne ko suna da awar shehun su Allah ne waɗannan da ake kira 'yan hakika masu yin wake-wake don mun ji irin wake-waken da suke yi na cewa afuwan afuwan ko suna cewa waye haƙuri Allah ya gaza mulkin da Allah ya bashi shi? ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira maganganu ne na batanci da zagi ga Allah madaukakin sarki waɗannan mutane kafirai ne ko tantama ba a yi shakka akan kafircin su irin waɗannan ba sa cikin ba su ne irin wanda malamai suke cewa ba za a kafirta mutum ba sai an tsaye mai da hujja ba su bane saboda wannan abin da suka zo suka saba abu ne ma'alumin fiddini bi darura duk wani musulmi ya san cewa ba haka bane kai ba musulmi ma hatta arni ya san cewa ba yadda za ka kalli dan wace shi Allah ne waɗanda arna suke cewa Allah ne sun kalli annabi Isa annabi Isa ya zo alal aqalli bawa ne daga cikin bayan Allah yana da daraja yana da kima ya zo yana warkar da da da marasa lafiya kutare da makabi yana hamma matattu yana ta su tashi kaga akwai wata shubha da za ta ja su ce kai wannan Allah ne amma dai da haka Allah ya ce kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam duk da fa annabi Isa bawan Allah ne ba tantama su kuma wannan da suke cewa Allah ne ba wanda yake da tabbas akan shi iya abinda zaka yi mai ka kyautata mai zato iya abinda zaka yi kenan amma kuma bayan wannan baka da yaqini amma yanzu nan dukkan mu nan mun yi imani annabi Isa manzon Allah ne bawan Allah ne dan aljanna ne amma dai da haka wanda ya ce shi Allah ne Allah ya ce ya kafirta laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wanda suka ce da annabi Isa da Maryam da ta haife shi da Allah alloli ne Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa Allah ce su ma kafirai da haka wanda zai zo ce wani mutum wanda ba kowa bai ce Allah ne wannan kafiri ne baya bukatar ka ce ai sai an tsaye mai da hujja kafiri ne wanda zai shakka ba ya ce kai ne ba ina ganin waɗannan mutanen ba kafirai bane shi ma kafirta <laughs> saboda me saboda yana ƙaryata abin da yake zahiri na ayoyin alkur'ani ba kafircin wanda za a shakka bane kai to da haka anan gashi Allah yana ga mana mala'iku ma duk wanda zai ce inni ilahu min dunihi abin bauta ne kuma bayan Allah Allah ce fa zalika najzi jahannam magomarsa wuta nan shi sa da gwamnatin musulunci kashe waɗannan ake yi hatta in kai karatu ka karanta hatta waɗanda suke ba su bayan da suke irin wannan maganganu uzuri akwai in ka karanta irin tarihin su hallaj irin su ibnu arabi za ga wanda suka zo daga baya wanda suke da aƙidar subanci irin nasu sai ce ai waɗannan maganganu da suke maganganu ne na arifai maganganu ne na wasu bayi masana Allah da kai ba za ka gane ba ni ba ba zan gane ba amma da za a tsaya ai ma bayani za ka iya gane cewa ba sako su kai ba to hatta waɗanda suke faɗin hakan sun yarda cewa duk wanda ya ce shi Allah ne ko wani Allah ne ya nuna ɗan adam ya ce Allah ne sun yarda cewa a kashe shi sun yarda a kashe shi bal ma sun ma yarda kafiri ne sun ma yarda kafiri ne ɗaya daga cikinsu yana yana yana zaune sai aka ji yana yana yana cewa la ilaha illa ana ba abin bautawa sai ni subhani ma a'azama shani sarki ya tabbata gare ni me ma kace subhanallahi na subhani talibai aka yi zuru zuru an ji shi yana wasu maganganu sai da ya daina wani lokaci sai aka zaka ce ga abin da ke faɗa sai yake cewa me ya hana ku kashe ni a lokacin yace ai da kun kashe ni da nayi shahada ko kuma da kun yi aikin Allah kaga ya yadda kashe shi din daidai ne ɗaya daga cikin su a littafin shi yana cewa duk wannan martabobi da daraja da na ambata muku akwai ba daraja da ba a faɗa yace da zan faɗe ta la ajma'a ahlul haqqi wal irfani ala kufri da duk masu gaskiya da ilimi za su ce ni kafiri ne inda faɗa duk wani mai ilimi mai fahimta zai ce ni kafiri ne hatta shi shehun da ake cewa shi Allah ne a littafansa bayan yayi maganganu irin waɗannan maganganu da yawa dan yana da wannan maganganun a irin littafansa ake karantowa to bayan yayi maganganun da kai ce wa sahibu hadhal maqami duk wanda yake kan wannan matsayi kafirun shar'an a shari'ance kafiri ne ya yadda shi kabiri ne a shari'ance da haka waɗannan ba tantama kan kafircinsu waɗannan kafirai ne kamar yadda muka gani ana Allah ce fa zalika najzihi jahannam ce za lokacin da su Allah suka fito da irin maganganun su Allah wanda malamai suka yi malaman zamanin suka yi ittibaki kan ya kafirta a kashe shi lokacin da ya fito hatta waɗanda suke ganin za su iya bashi uzuri sun tafi kan a kashe shi shi yasa a wasu daga cikin littafan su su waɗannan masu waɗannan akidu ko littafan da suke dauke da irin wannan akidu suke cewa ai wannan aqida ce da in ka kai matsayin kada ka bayyana in ka kai matsayin da zaka iya ganin komai Allah ko ka kai matsayin da zaka iya cewa wani Allah ne to kada ka bayyana wannan matsayi in ka bayyana duk abin da ya same ka to ba ce da gurin Allah kan ka tona asiri ba wai kan saba Allah ba kan ka da asirin da ba a faɗa ba ce da gurin Allah kan ka tona asiri da haka su a gurin su mataki ne ake takawa waɗannan aƙidun da muke gani yanzu muna ji na cewa wani Allah ne ko su wana Allah ne ba wai suna zuwa an fara ba ne ba haka kurin ake wayar gari kurin matashi ce shi Allah bane. ko su zo su yi waka su ce shehu Allah ne ba haka kurin suke yi ba karatu ne suke yi karantawa suke yi Kuma mataki ne ake bi da tarbiyya da me za a ɗauko da kai ne da kaɗan kaɗan za a fara nuna maka da farko abin da za a fara gwada maka ana za a nuna maka girman Allah har za a zo matakin da za ce to ai manzan Allah ma daga Allah ne haske ne na Allah in tafiya ta tafiya kana gamsuwa da irin wannan sai a zo matakin kuma mu dukkan nan halitta mu ma daga manzan Allah muka fita ba ko wanda yake cewa sannu rasulullahi daga kai komai ya fita ba mawaƙi ne sananne ana sa shi a rediyo wa'adatul wujudi ne in ka ce daga komai manzo Allah ya fita ma'ana kai daga manzo Allah aka ciro ka wancan ma daga manzo Allah shi kuma manzo Allah daga ina daga Allah a ƙarshe mun koma zuwa ga Allah sai kuma a zo a ce ma kai kanka din ma ai manzon Allah ne ce kanka mimun ne cikin ka hasa be ne tsakiyar ka mimun ne kababun ka shine dalil Muhammadu ne da haka dan adam ma duk dan adam Muhammad to haka zaka ji su suna da hanyoyi daban-daban salo daban-daban na yada wannan aqida har akwai inda ake yin tarbiyya ai azkar akai wani matsayi sai mutum ya bi matake matake ne zai je matakin da zai fana'i in yayi fana'i fana'in ma kala kala ne akwai fana'i a fil rububiyya za a waye gari komai ka gani aikin Allah ne komai sune wanda suke da'awar sun kai matakin shuhudul qadar da haka a gurinsu duk abin da ka gani Allah ne ya tsara shi don Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da haka a gurinsu in kaga kabirci ana yi a coci aikin Allah ne in kaga ana sallah a masallaci aikin Allah ne kaga wani yana zalunci aikin Allah ne kaga wani yana da'a aikin Allah ne don me sun kai matakin shuhudul qadar suna ganin komai kaddara ne sune ne wanda ibnu taymiya ke cewa suna yin al-istirsalu ma al-qadar suna sake su bi kaddara wanda ya ce alal haƙiƙa a karan kansu ɗin ba sa iya yin haka ɗin a baki ne suke faɗa amma aikace ba za su iya faɗa ba don me mai wannan da awar idan ka zo za ka shara mai mari sai ya gudu ya tsaya kamare shi mana ko ya tsaya a kashe shi mana ko ya tsaya a sace mai kaya mana ya ce aikar dara ne me yasa anan ba zai tsaya mai ba da haka da awa ce ta ƙarya to za a tafi daga wannan sai a zo kuma shuhudul uluhiyya ilahiyya sai a zo ana ganin komai ma Allah suna da hanyoyi daban-daban kana kalanta ba za ka ce in ba ka yi zarfi a fahimta ba kana bibiya ba ba za a gane aƙidar ba ce sai a zo a buga ma misali a ce kamar madubi ne madubi idan yanzu wanda ya kwalliya ya zo tsaya gaban madubi ai shi zai gani da kwalliyar shi ko idan idan wannan kuma yake ya yayi kace kace da kazanta ya zo ya tsaya gaba me zai gani Kazanta shi zai gani da yadda yake ce to haka mu dukkan dinnan madubi ne tajalliyat ne na Allah madaukakin sarki da haka in kaga mutum bawon Allah na kwarai to haka yake in kaga na banza shi ma haka yake dan haka mu dukkan waɗannan duk wani abin da gani tajalli ne na Allah da haka sunayen Allah da gobin Allah ne duk suka bayyana a cikin mu to maganganu ne daban-daban gashi anan Allah yana ce mana duk wanda a cikin su yace inni ilahun Ni abin bauta ne min doni ni koma bayan Allah fa zalika najzihi jahannam wannan za mu saka mai da wutar jahannama kazalika najzi zalimina haka muke saka wa azzalimai sa irin waɗannan akidu ba yadda za a yake sai an koma zuwa ga tauhidi tsantsa sai ka koma zuwa ga Allah kadai zaka bautawa kuma ka koma irin tauhidi da manzon Allah ya zo da shi amma matukar kana tare da wata shubha ta wani abu in dai kana kan wannan kana kan wani tabarki sabanin na manzon Allah ba ka iya tsayawa ka yaki wannan abin da ya kamata saboda kai ma aka in aka in zarba ba sai aka to ai kai ma abin da ke yaka cikin shi kake kana kana yakan waɗannan ne kila dan ba su amsa sunan taka hanyar in aka nitsa kai ma abin da ke yaka cikin shi kake shi yasa ba wanda zai iya yakar shirka da da banna sai mutun yayi tajarrudi ya koma ya kama tauhidi tsantsa ka karanta irin su kitabut tauhid kullum ina ba da misali da kitabu tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab eh duk wanda ya karanta zai ga idan ya ce babun sai ya ce wa qaulillahi ta'ala sai ya kawo aya da hadisi gun tarin littafin kitabu tauhid babu wata magana ta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ta azo a gani galibi alqur'ani ne da hadisi to in kana da tauhidi shine zaki wada idan ba tauhidi mutum zai fada a ciki irin hatta irin waƙe-waƙen da ake saki na irin masu yabo din nan akwai wahadatul wujud a ciki akwai wahadatul wujudi a ciki sai mutumin da yake da karatu zai iya ganowa su an lakana musu ne sai a ce ai yaban manzan Allah suke amma zo su tabanna suna cewa manzan Allah ka zama shi ya zama kai kaga wannan wahadatul wujudi ne na ya zama Allah Allah ma ya zama manzan Allah bayan Allah daban manzan Allah daban ba yadda za a yi ka hada Allah da manzo manzan Allah bawa ne na Allah annabawa bayan Allah ne gashi anan mun karanta mala'iku Allah yake cewa bal ibadun mukramuna to duk wani kuma wanda ka sani duka in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa da gani bawa ne a gurin Allah madaukakin sarki babu wanda ba bawan Allah madaukakin sarki ba da haka anan ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana duk wani wanda yake cikin mala'iku da zai zo ce shi abin bautawa ne koma bayan Allah fa zalika najzihi jahannam wannan makomarsa shine wuta jahannama za mu saka masa da wutar jahannama kazalika najzil zalimin haka nan muke saka wa azzalimai ma'ana waɗanda suke ɗaukan allantaka su bai wani Allah wanda suke ɗaukan ibada su juyar da ita ga wani Allah Allah ya ce waɗannan azzalimai ne kuma haka muke saka musu sai Allah ya ce mai awalam yara awalam yara allazina kafaru an إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Allah ce awalam yaral ladina kafaru yanzu waɗanda suka kafirta ba gani ba annas samawati wal ard sammai da kasai kana taratqan sun kasance a haɗe. fa fataqnahuma sai muka raba su waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun sanya kowane abu daga ruwa duk wani abu mai rai daga ruwa afala yu'minun yanzu ba za su yi imani ba waja'alna fil ardi rawasiya mun sanya turaku a bayan ƙasa an tamida bihim kada ta miƙe da su kada ta juya da su waja'alna fiha fijajan sannan a cikin ta kuma mun sanya hanyoyi subulan hanyoyi ta barki daban-daban la'allahum yahtadun ko sa gane shari'a ko sa gane hanya waja'alna samaa saqfan mahfuza mun sanya sama ta zama rufi abin kiyayewa wahum an ayatiha mu'ridun amma su dangane da wannan ayoyin ko dangane da wannan ayar mu'riduna masu bijirewa ne ba masu lura da abin da yake cikin wannan aya bane waɗannan ayoyi akwai bayanai masu yawa a cikin su muna ina ganin mu bari sai gobe Allah ya kai mu sai mu tashi akan waɗannan ayoyi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana ubangiji Allah ya jikin iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dora mu akan daidai ka nisantar da mu da duk abin da yake ba daidai ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik